bai ji daɗi ba ko kankani cewa bayan duk irin shiri da muka yi a gida da ƙasashen waje cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta inec ta ɗage zaɓe awoyi kaɗan kafin a fara yinsa ya ce 'yan najeriya da yawa sun yi tafiya zuwa garuruwansu don su shiga wannan zaɓe har ta masu sa ido daga kasashen waje sun zo suna tare da mu su kansu hukumar zaɓe ji shugaba buhari dare da rana kusan daga awa zuwa awa sun yi ta ba da tabbacin cewa a shirye suke don a yi wannan zaɓe ya ce da mu da 'yan najeriya gaba ɗaya mun yarda da su mun amince da abin da suke fara ya ce wannan gwamnati tawa ko ƙanƙani ba ta sa hannu ba ta sa baki a cikin yadda hukumar zaɓe take gudanar da ayyukanta idan mun shiga cikin lamarinsu sai dai kawai mu tabbatar cewa kuɗi da aka ce za a ba su ko aka ware musu an ba su waɗannan kuɗaɗe ya ci gaba da cewa fata na a wannan lokaci shine hukumar zaɓe za ta yi ƙoƙari ta tabbatar cewa kayayyakin zaɓe da tuni an riga an rarraba su an killace su babu abin da ya